Nuhu ya sami zuriya masu yawa, Ibrahim yana ɗaya daga cikinsu. Ibrahim yana da shekara saba'in da biyar ba shi da ɗa. Allah ya kifara Ibrahim ya ce masa, Tashi da ƙasarka, da danginka, da gidan mahaifinka, zuwa ƙasar da zan nuna maka, zan albarkace ka, zan sa ka yi suna, zan albarkaci waɗanda suka albarkace ka, zan la'anci waɗanda suka la'ance ka. zan sa ka zama sanadin albarka ga dukan duniya. Ibrahim ya ɗauki mata tasa da ɗan ɗan uwansa da dukan abin da ya mallaka zuwa ƙasar da Allah ya nuna masa. Da zuwansu Ibrahim ya sujada ga Allah. Bayan wani lokaci, Allah ya sake yi ma Ibrahim magana, ya ce, Kada ka ji tsoro, ni ne kariyarka, ga zuriyarka zan bada wannan ƙasa. Ibrahim ya amsa masa ya ce, Yaya zan mallaki wannan ƙasa ni da bani da ɗa, ko barana ne zai gaje ni? Allah ya ce masa, Ɗan cikinka ne zai gaje ka. Allah ya ce ma Ibrahim, Daga kanka sama ka ƙirga taurari idan za ka iya, haka zuriyarka za ta zama. Ibrahim ya gaskanta da abin da Allah ya ce masa, Allah ya ɗauki wannan tamkar adalci ne a gare shi.